rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin sakacin waye wanda Sumayya Filkadar ta wallafa. Ko da muka isa gida shine ya ɗauko kayanta ni kuma na buɗe gidan muka shiga dukkaninmu. Ina gaya wa raina zan jure ma wannan tsohuwar da dukkan abin da ta zo da shi. Albarkar soyayya da amanar ƙaunar da ke tsakanina da jikanta. Ba don haka ba, ba zan ɗauki tsawa da ɗiban albarka ba, wanda kotawa kakar ba ta taɓa yi min ba. Garma Veronica na shigowa falon gidanmu da ƙatoton frame baƙi mai rubutun Golden Taito Zalo an rubuta Allahu Muhammad a jikinsa da Arabic ba wai ta iya karantawa ba ne amma ta san is a symbol of Islam abin da kai ce a gidan Mawan Mes tunda ya zabar wa kansa auren musulma. Ta kaɗa kai cikin tashin hankali ta jiyo gare mu ni da shi duk muna tsaye cirko-cirko mun yi tsuru-tsuru saboda tsabagen bala'in da muka hango cikin jajayen idanuwanta sai ta ce masa na ga simbol nata na addini daga shigowa ta an kafa a gidan nan kai ina hoton Jesus kamata ya yi tunda ta zame maka dole a ce duka biyun akwai simbol na addinin ka don kowa ya samu albarkar nasa tunda gidan ba nata bane ita kadai Hamza ya numfasa saboda shi bai saba tashin hankali ba duk ya mozanta cikin lallashi ya ce kaka ziyara kika zo mana ko kwa neman magana kamata ya yi ki zauna ki huta ki ci abinci ki yi wanka son samu ma ki kwanta ki yi barci kin yi kwanan zaune a jirgi kina buƙatar hutu saboda blood pressure ɗinki ba neman rigima ba ya yi maganar ne cikin yaren biram kaka ta ce ubanka ezekiel da ke heaven shine yake rigima amma ba ni ba mawan mes ka yi disappointing jesus da ƙyar idan albarkarsa ba ta bar jikinka gaba ɗaya ba ba na raba ɗayan biyu ta dage ta aure ka ne don ta ja ka nata addinin kai ma idan kuwa har ta yi wannan nasarar ka gama yin asara da haihuwar a gwara baranka ta fashe da kuka ta tsugunna a wurin ta haɗe hannayenta biyu tana kuka tana faɗin oh dear jesus forgive my grandson have mercy on him ba laifinsa ba ne asiri aka yi masa hamza ya kama ta ya miƙar da ita tsaye ya riƙe ta cikin hannayensa yana faɗin cikin lallashi da rawar jikinsa ya soma faɗin stop crying grandma komai zai zama daidai kin ji yanzu dai ki je ki samu ki kwanta ki huta siyam za ta kawo miki abinci da jin haka kuwa kaka ta fasa sabon ihu tana cewa abincin muslim girl zan ci ai gara yunwa ta kashe ni ni na san kai tsaye aljanna zan wuce Hamza ya ce okay okay grandma take it easy bar na sanya apron na girka miki yanzu sannan ne ta yarda suka wuce tare zuwa ɗakin da muka tarandar mata wato ɗaki na suka bar na a tsaye a falo kamar an dasa ni a wurin amma tana shiga ta sake yin tozali da window size frame na Aitul Kursiyu. Sai ta ja da baya tana faɗin Jesus, have mercy on me, ba zan kwanta a ɗakin nan ba, tukunna ma ɗakin waye a cikinku. Hamza cikin fara ƙosawa da rikicinta ya ce grandma, na faɗa miki cewa ƙaramin gida gare mu. Kika ce za ki iya maneji, siyama ta haƙura da ɗakinta ta bar miki, ina tunanin wannan ba ƙaramin girmamawa ba ne a gare ki, yanzu kuma kin ce ba za ki shiga ba. Ta ce to sai an cire wannan abin domin faɗar mata daga baya yake, Hamza ya dube ni cikin idanun bidar neman yardarta daidai lokacin da na biyo su ɗakin jin hayaniyar ta ki karewa na kuma jibe ta ce nan kuwa na yi kicin kicin da fuska ta babu rahama ko kaɗan akan fuskar tawa zan ga wanda zai cire min ayatul kursi a ɗakina saboda wata katuwar kedira mushrika ta fara ƙware haƙuri na Hamza ya ga babu fuskar ma da zai nemi wannan yardar daga gare ni ta a sauke frame ɗin ayatul kursi, sai ya ce mata To ina kike so in kai ki grandma? Na faɗa miki babu wani ɗakin da zan ajiye ki tun kafin ki zo. Na ce shi kenan Habibi ba matsala. Kai ta naka ɗakin, amma shi ma akwai fam ɗin bismillah, ya za a yi kenan. Hamza ya shiga tsaka mai wuya, ga fuska ta ba rahama, ga kaka ta kasa ta tsare. Tana jira ta raka a cire mata ayatul kursi a ɗaki, sai ya ce a wahale grandma kina so jikanki guda ɗaya ta zuciyarsa ta buga ko? Ta ce no no no ba na so. Ya ce to idan ba kya so zuciyata ta buga don Allah ki daina ƙirƙiran matsaloli. Ki shiga ɗaki ki huta a kawo miki abinci. Kaka ta rintse ido sanin ta shiga ɗakin nawa da kafar hagu tana faɗin Jesus save me na juya na wuce kicin ba tare da na dube shi ba. saboda yadda dariya ke son kama ni na wuce don na kawo mata abincin sai ya biyo bayana da sauri ina cikin har hada abincin kan tire ya riko kuguna ta baya ce siyan please na san cewa bata kyauta ba amma ki yi haƙuri ki taimaka min mu zauna lafiya da ita ina so in kai ta asibiti ne akan hawan jininta so probably za ta yi sati biyu ne kawai na ce eh, in dai ni ce kada ka damu amma ya magana tafiyar mu Najeriya Magana tana nan, ki bani lokacin in kammala da hidimar asibitin kaka idan ta ji sauƙi. Na katse shi da cewa, na rantse da Allah ba zan haihu a ƙasar nan ba, kuma haihuwar fari. Tukunna ma tsakani da Allah ka faɗa mata ka musulunta? Hamza ya yi shiru kafin ya ce, bani da ƙwarin gwiwa. Saboda hawan jininta, kada ta samu stroke kuma wato ya rasa ƙarfin zuciyar faɗa mata na ce shi kenan, imaninka na da rauni har yanzu hamza ya kankame ni sosai jikinsa yana rawa ya ce ina tsoro ne ta tsine min na ce tare da ta tsine maka ba babu abin da tsinuwarta za ta yi maka babu biyayya ga kowa wajen saba wa ubangiji har da iyaye kuwa ka daina ɓoye musuluncinka ka fito da shi fili ga kowa in dai ka amince don allah ka musulunta ba dan ni ba ya ce siyam duk abokaina sun san na musulunta haka abokan aiki jikina, duk wani na jikina ya sani ita kaɗai nake shakka wallahi. Na ce ni kuma ba na jin za ta iya rabuwa da kai wai dan ka tuba ka musulunta, ina ce dai addini ra'ayi ne ga baliki ko? Beside, na ga ƙaunar ka mai yawa a cikin idanuwanta, kai baka ji ba ma gafara take nema maka a wajen Jesus ɗinta duk da ka ɓata mata rai dariya yayi ya sumbace ni a goshi ya ce mu je ki kai mata abincin da kanki haka za mu yi ta haƙuri har su sako Tare muka shiga ɗakin nawa muka tarar ta buɗe Bible tana addu'a. Kasa zama na yi don ba na son sauraron wannan kwarmatan mai neman kashe min dodon kunne saboda rashin daɗinsa. Na fita sai shi ma Hamza ya biyo ni. Muka jera kamar wani mai take min baya. Ɗakinsa da muka haɗe ya zama na mu biyu yanzu tare sakamakon na barwa kakana wancan Muna shiga na zauna a gefen gado cikin ƙoƙarin ɓoye damuwata, amma Hamza sarkin fahimtar abu sai da ya fahimci damuwar da nake ɓoyewa ɗin, dama kuma cikin damuwar muke tun kafin zuwanta. Ba wai dama ta sake mu ba ne, zama ya a gefe na ya ce, Na tabbatar wannan sai ya faru, shi yasa na baki haƙuri na ce ki jore tun ma kafin ta zo. I'm very sorry Siam, na san baki saba da tashin hankali ba, ba yanda zan yi da rigimar grandma. Amma ki sani ta yi min komai a rayuwata har fiye da wanda uwa da uba za su yi wa ɗansu. Ita ce tsanin dukkan wani mataki da na kai a rayuwata a yau. Na ce ni ba wannan ne damuwata ba Habibi, Karewa ma in dantani ne ta zo kenan ba za ta koma Jos ba, ko Allah ya sa wata rana mu saka ta a hanyar gaskiya. Na saba da rigimar tsofaffi, don ummati ta fita rigima kuma a hannunta na taso. Damuwa ta shi ne. kada ta kore min mala'ikun rahaman da ke ɗaki na da wannan karatun nata da take yi don anan nake ibadodina hamza ya dariya ya ce lakum dinukum waliya dini ayar ubangiji ce wanda tun ban ɗanɗani zaƙin musulunci ba na santa a bakin musulmai ba na jin zamanta da practicing addinin ta a cikin gidanmu zai yi affection ɗin addininmu da komai Allah yana ko ina kuma burina shine wata rana ita ma ta musulunta ta dawo cikin hasken shari'a na ce na yarda da kai amma duk da haka barin je in kwashe alƙur'anai na da kayan sallata daga ɗakin Na shiga sadab-sadab kamar barauniya har lokacin tana addu'a tana wani gyada kai kamar na garwa. Na lallaba na kwaso alƙur'anai na da na, littafan addu'o'i na sun hisnul muslim da alma'asurat na kuma sauke frame na ayatul kursiyu don hankali na ya ƙi kwanciya in bar su a ɗakin. Na juya kenan zan fita sai na ji muryarta daga bayana tana magana cikin nutsuwa kamar ba ita ce mai hargagin nan ba yanzu magana take a nutse yayin da take maganar kamar wanda ake yi ma wahayi. Me kike so da jika na? na yi shiru ban ce komai ba ban fita ba ban kuma dawo ɗakin ba kaka ta tako a hankali ta zo inda nake muka fuskanci juna gaba da gaba kamar masu shirin damba cewa ga mamaki na sai ta tattausa murya ta ce cikin muryar lallashi ki faɗi a nawa za ki fansar min da aurenki da shi Ina da manyan gonakin dankali, duk zan sayar in mallaka miki kuɗin. Ina da gida na kaina tan karere a Jos, shi ma zan baki. Ke har shanu da akuyoyin da nake kiwo a gidan gona ta za su zama mallakin ki a rubuce da kuma shaidu. in dai har kin yarda kin amince za ki rabu da jika na ki bar masa gidansa ki koma gaban naki iyayen a wani lokacin ne na dago da ido na a hankali na dube ta idanu na fal da hawaye na ce kaka ni din kuma sai aka yi rashin sa'a ba yar matsiyata bace soyayyar gaskiya ce ta sa na aure shi har na rabu da nawa iyayen saboda shi ina son sa kaka san da harshe ba zai iya bayyanawa ba har ga rabo Allah ya bamu ina zan je kuma da aure na da tsohon ciki ba zan iya fansar da aure na da shi da komai ba da kin san tarihin soyayya ta da shi da baki ce haka ba ina fata in mutune da igiyar aurensa a kaina ki bar ni in rayu da ki cikin salama da kwanciyar hankali ki bar mu mu ji da kaddarorin da ke jiran mu a gaba na 'ya'yan da za mu haifa babu ƙoshin lafiya kada ki zama mai tayar mana da hankali don already cikin tashin hankali muke har abada na miki alƙawarin ba zan taɓa cutar da jikanki ba tsakanina da shi soyayya ce 'yar gaskiya da gaskiya da amanar juna a hankali Hamza da ya sawo kai zai shigo ɗakin jin shiru-shiru siyama bata dawo ba hakan ya sa ya biyo bayanta sai ja da baya a hankali ya koma ɗakinsa bayan ya gama jin amsa amsar Siyama ga kaka. Bai taba jin kalaman da suka yi masa daɗi daga Siyama, suka faranta masa, suka wanke zuciyarsa irin waɗannan ba. Ya ƙara mata matsayi mai girma a zuciyarsa domin ya ji daɗin amsar ta bai wa kaka. Kaka ta ce, amma kin san ba addinin ku ɗaya da shi ba ko? Dan me ya zaki aure shi? Me yasa baki nemi ɗan naki addinin kin aura ba? Ko rasa miji kika yi cikin naku addinin? Salon ki sa wata rana ya fita daga nasa addinin mai albarka na iyaye da kakanni ko ya shiga naki ko saboda kin ga yana da rauni a halayya da ɗabi'a kuma kin same shi a yadda kike so ya riga da ya mutu a san ki ko na yi marmashi cikin harshen hausan da na san ba ta ji na ce kaka sai dai wani hamzan ba wannan ba na fice na bar mata ɗakin tana kururuwar cewa jesus zai yi hisabi tsakanina da ke muguwa azzalima magana ta ƙarshe ta yi min ciwo amma haka na shanye na koma ɗaki na same shi ya yi tagumi a gefen gadonsa ina shiga yana miƙewa ya riƙo ni sai kawai ya hauni da mahaukacin kis na soma ƙoƙarin zamewa ina faɗin mawan mai sallah zan yi fa ya ce taimake ni siyama ina so in nuna miki godiyata, ta bisa amsar da kika baiwa kaka kada zuciyata ta fashe da soyayya soyayyar da ke gudana a cikinta sai na kyale shi domin ya samu nutsuwa ko yaya ne don na lura yana cikin damuwa ba 'yar kaɗan ba a dalilin rigimar kaka. Yana zaune a bakin gadonsa ina kan stool ina shafa mai na dindindin. Hamza ya ce Siyam amsar da kika baiwa kaka da ta ce ki fansar mata da aure na. Na yi matukar jin daɗin ta wallahi, kamar in ce masa nema na gode soyayyar da na samu yanzu nan, zan iya cewa ta fita kowace rana cika min zuciya. Tana cikin jerin ranakun da ba zan iya mantawa da su ba. Na ce wasu abubuwan da yawa ma baka san ka yi su ba, wasu kalaman da ka faɗa min baka san ka faɗe su ba, amma yau na ji su. Na tabbatar da matsayina a zuciyar Hamza Mohammed, wannan ce addu'ata. Allah ya sa mu raka rayuwar mu baki ɗaya tare. Amma a fili murmushi kawai na yi, ya ta da sallah, ni ma na tayar, don tare muka yi alwala yau. Yana kuskure alwalar ina gyara masa, a haka muka yi bayan mun kammala alwalar ne na ce shi zai mana limanci ya yi gardama ya ce amma ne kin san ban iya limanci ba ko na ce ko ya za ka yi daga yau sunan sunanka imamuddin komai da koyo akan iya dole ya yarda ya tada sallah na bishi a baya muna cikin sallah can muka ji tamkar an buɗe kofar ɗakin kasancewar muna cikin sujjada sai bamu waiwaya ba sai can an jima kaɗan cikin sujjada ta na ji saukar abu a gadon bayana kamar taɓarya kamar kujera sai da na kai ƙasa a kan cikina sul ɗin madubi grandma ta ɗauka ta kantara min a gadon bayana na baje na yi flat a ƙasa saboda azabar dukan wanda ya sa na saki 'yar ƙara babu ɓata lokaci kuma jini ya ɓalle min na soma sakin nishi cikin azaba babu shiri hamza ya sallame sallar ya juyo ya yi ido biyu da kakarsa wanda ke tsaye tana huci kamar macijiya hamza ya ce kaka ya faɗa cikin ƙaraji Yayo kaina ya ɗago ni jikinsa gaba ɗaya yana faɗin na shiga uku ta kashe min siyama. Duk azabar da nake ji a marata da gadon bayana sakamakon katakon da grandma ta rabka min ban kasa hango rigimar da kaka da shi kansa hamzan za su iya shiga ba idan aka kai na asibiti don haka na daure ina cije bakina don na ga ya ruɗe sosai ya gigice ya rasa takamaiman abin da ya kamata ya aikata a wannan hali kuma idan ya kai na asibiti a ƙasar nan 'yan sanda ne za su shiga maganar su bi diddigin komai wanda hakan zai iya sawa a ɗaure kaka na ce a'a ban mutu ba shahid kyale ni ka ji da ita kalli fa ka gani za ta faɗi komai na iya faruwa da ita kuma kaga tana da hawan jini kada ta faɗi ya zama paralyzed ai kuwa kamar na faɗa da bakin mala'iku sai gani muka yi ta faɗa a ƙasa tana faman shore shure tana sambatu Hamza ya rasa inda zai sa kansa ya rasa wa zai ce ta tsakanin ni da kakarsa a ƙarshe ya sake ni don na ce ya ji da ita zan iya kulawa da kaina ya ciccibe ta duk nauyin ta yi motarsa da ita kafin ya kai kaka mota ya dawo dan nema ya ɗauke ni kan yaro kyakkyawa ya danno babu wani ciwo mai yawa na haifo yaro yaro bakwai ne cikin mintunan da basu gaza goma ba. Ko da Hamza ya dawo ɗakin ni kuma na yada jiki gefe ina mai da numfashi. Sai ga Hamza ya shigo da nufin nima ya ɗauke ni ya sa a mota ya yi asibiti da mu. Gani na da ɗa da mahaifa duka a gefe ya kusa haukata shi. Ihu ya saki ya ce, haihuwa kika yi siyama, na shiga uku ne Hamza, kaka za ta kai ni firzan a ƙasar nan, yanzu yaya zan yi da ku? Daga kwancen da nake na ce masa cibin zaka yanke, ya ce ta yaya siyam, bebin fa baya motsi, Janyo wayarsa da ke yashe kusa da hannuna na yi na miƙa masa na ce, kira min anti kawai, jaririn nan ina jin ya koma. Maimakon ya kira antin sai ya gaba zai iya barin ɗansa a haka ba. Hannunsa da jikinsa duka suna rawa ya sa zani ya rufe jaririn. Sannan ya ɗauke shi da cibin da komai, idanunsa na fidda ruwan hawaye yana tambaya ta, ban gane hausarki ta jaririn ya koma ba, ina ya koma A lokacin kuma yana daddanna waya yana kiran anti. Ni da na haihu haihuwar fuji'a na fi shi karfin zuciya. Ni da ba shi shawarar ya kira ambulance a tafi da kaka maimakon ya yi tukin mota a halin da yake ciki ya kuma kira min likita. Ko da na ga ya kasa kiran wayar ma ni na karɓa na kira asibitinmu. Na yi wa likitar da ke duba ni bayanin cewa ta zo gida na haihu babu zato. Ɗan kuma bai yi kuka ba har yanzu, sannan kuma muna da tsohuwa mara lafiya, ko mintuna ashirin ba a rufa ba motar asibitin ta zo. Likitoci guda biyu ne da ma'aikatan jinya guda biyu suka shiga baiwa kaka taimakon gaggawa. Ni kuma tawa likitar ta shiga bincike a kaina da abin da ya janyo wannan haihuwa haka ta gaggawa. Bayan lafiya ta kalau awan da ta yi min na kwanaki biyu da suka wuce abin da ya nuna kenan. har ma ta gyara min kwanciyar jaririn da kuma tabbatar min da EDD na. Ga kuma ɗan ta fahimci ya koma, ga jinin da ya balle min ya ƙi tsayawa. Duk irin ƙwaƙwar so na son sanin gaskiyar abin da ya faru na da in saka sunan kaka. Daga bisani cewa na yi, zamewa na yi na faɗa a toilet shi ne dalili. Hamza yana gefe rungume da gawar ɗansa, ya kalle ni cikin tausayi jin amsar da na bayar, sai ya sanya kuka sosai, kamar ba namiji ba, ga yaronsa baƙi kamar shi mai kama da shi sak kyakkyawa ga suma a kansa sosai sannan hatta farcensa na ƙafa da hannu duk irin nasa ne kamar yayi kaki yaro chocolate color irin wanda nake burin haifa tare da Hamza dare da rana ni dai na haifi yara masu mix color da zan gansa kamar ruwa biyu shine burina a baya yau gashi Allah ya bani amma ko fuska ta bai gani ba nema na shiga kukan babu kakkautawa a lokacin antu ta iso ita kadai ta iya karbar gawar yaron nan daga hannunsa ta kai wa yan abba da suke tare wanda ke ta sintiri a falo bayan an yanke cibin jaririn shine ya wuce da shi zuwa inda za a yi masa sutura musulmi su binne shi antu Dr. Rita suka taimaka min na tashi daga ƙasa zuwa toilet suka gyara ni suka yi min wanka likitar ta ce za ta wuce da ni asibiti don su duba lafiyata sosai tuni dama sun wuce da kaka an karɓi kaka a emergency abin ka da ƙasar da aka san muhimmancin lafiyar ɗan adam tuni suka shiga bata taimakon gaggawa ba a fito da ita ba sai bayan awa guda Ta farfado amma ta ƙi yin koda motsi, ta ƙi yin magana, da ta rufe idanuwanta, hoton mawan mis take hangowa suna sallah da matarsa. Abin da ke neman farka mata zuciya da gusar da hankalinta kenan. Bayan ta farfado aka kai ta ɗakin hutu, sannan ne Hamza ya samu ganinta. A lokacin na samu ƙarfin jikina, amma duk da haka likita ta rike ni nema a asibiti. Ta ce sai nan da kwanaki uku za ta sallame ni don na samu lafiyar jikina sosai. Ta kuma tabbatar da ƙoshin lafiyata. Tuniyon Abba ya sa aka binne yaron Amma wani ikon Allah ko anti ban gaya wa kaka sanadin haihuwar bakwai ni ba barai da na yi ba, don na san maganar sai ta zama babba, ga kakar ita ma tana can rai a hannun Allah. Likita ya ce ta samu matsalar zuciya bayan hawan jinin da take da shi. Muna tsaye gaban gadonta ni da Hamza a washe garin ranar tana hawaye amma ta kasa cewa komai don ba ta son da bude ido ta ganna a gabanta. Na saka a raina ba kakace ta kashe min ɗa ba, Allah ne ya yi na amfanin can ne. Ta doke ni saboda bakin cikin ganin jika kanta yana sallah ba da niyyar kashe min jariri na ba sai dan ta huce haushin na musulantar mata da jika da nayi in ta tuno jikanta ne yake sallah matarsa a bayansa wanda ke bata tabbacin cewa ya musulunta har ya iya limanci ba kamar yadda take zaton matar ce kadai musulma ba zuciyarta ji take kamar za ta buga ta tuno mafarkin da ta shayi a kansa cewa ya canja addininsa na iyaye da kakanni zuwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe dai gaskiya ta gani a cikin barcinta ta buɗe ido da kyar tana duban sa dan ni ko son gani na ma ba ta yi muryar ta ba ta fita sosai ta ce ma wani me yasa ka kawo ni asibiti me yasa baka bar ni zuciyata ta buga da bakin cikin ka na mace na huta ba idan na rayu menene amfanin sauran rayuwata tunda ka bar mu mace ta janye ka ta saka kuka sosai tana cewa na yi nadamar zuwa wallahi da na san abin da zan gani kenan a ƙasar nan da ban zo ba Hamza cikin sarewa ya ce, don shi bai saba da irin wannan masifar ba, daga zuwanta zuwa yanzu kuwa ya tabbatar da za a auna jininsa shi ma za a ga cewa ya hau har fiye da nata. Dan dai ya kasance namiji ne kawai shi yasa, ya ce kaka, kina so in faɗi ne ma ko duk mu tare mu mace kamar yadda kika yi sanadin mutuwar ɗana na farko a duniya ina jin siyama ta gaya miki juna biyu gare ta amma baki yi la'akari da hakan ba kika nemi kashe ta wanda sakamakon hakan ne ma kika yi min asarar yaro na da na kwallafa wa rai dan shi kaɗai nake da shi a matsayin jini na a duniya bayan ke ni ƙaramin yaro ne da zaki zaɓa min addini kaka ko kuwa ƙabari ɗaya za a saka mu idan mun mutu cewa nake soyayyar da ke tsakanina da ke iyakacinta gidan duniya a lahira duka ba za mu amfana wa juna komai ba. Wannan ina ce ko a Bible kin san cewa lahira gaskiya ce. So ki bar ni in yi addini na da na zaɓa cikin nutsuwa please kaka. Ke ma ina miki addu'a Allah ya sa kina da rabo. Ba zan taɓa san ni ina aljanna ke kina wuta ba. don babu addinin da ya kai musulunci daɗi da kwanciyar hankali. Ki zauna lafiya da mu. Ba zan taɓa gajiya da zaman ki ba. Na yi alƙawarin kulawa da lafiyar ki. Don Allah kaka, in har kina so na to kada ki ƙara magana a kan addini, kada ki ƙara kai hannu jikin matata, kin jawo mana asarar da ba za mu mayar ba. Amma Siyama ta rufa miki asiri yau, da ta faɗi ke ce sanadin abin da ya faru, da wallahi sai kin je prison, ki nemi gafararta, kuma kada ki ƙara ɗaga hankalinki akan addini na kowa yi wanda ya zaɓa babu mai ingiza wani zuwa nasa addinin tsakanin ni da ke ina so ki san cewa siyama bata saka ni shiga islam ba ni ne na sa kaina Don na daɗe ina sha'awa kuma kin sani tun lokacin muna yara ni da abokina Hamza Mustapha. Kuma canjin addini na ba zai shafe ki ko ya rage ki da komai ba. Mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. kiti ci iki ka cancanta jaruma a gurin 'yan mata. Nisan baki masauki a zuciya